daren sha hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da daya ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine kasad na sittin da hudu cikin jerin gyar karatun littafin mukhtasar al'ulu wanda malam muhammad nasiru din albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya musu gafara gaba da su wannan littafi yana karantar da mu ne aqidar musulunci dan tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi masu inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya saka musu da alkhairi al-imamu abu abdullah shamsuddin zahabi rahimahullah yana ta kawo mana tarajim na malamai daga cikin malaman salaf zamani bayan zamani dabaka bayan dabaka waɗanda suka fassara ayoyin alkur'ani mai girma da hadisai suka kuma yi bayani akan tabbatar da wannan akida za mu tashi a lambar tarzama ta 85 inda al zahabi ya ce abu muhammadin ad sahibu sunan malam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ibn al-fadl al-hafiz al-imam at-tamimi kenan al-imam ad-darimi as-samarqandi wanda yake da littafin as-sunan da aka sani da suna sunanud darimi mun faɗa a baya cewa darimu din sunan wani kaka ne ga wasu larabawa sunan shi dari. bin malik bin hanzala ah, sanannen mutum ne ko kuma sananniyar wato kabila ce a cikin larabawa al-imamu as-sam'ani a cikin kitabul ansab ya kawo magana a kai da kuma tarihin wasu daga cikin mashahuran malamai waɗanda ake danganta su zuwa ga wannan kabila ta dare binu malik kamar yadda shi a sam'ani din ya saba wannan mutum suna abu muhammadu da darimi sunan shi abdullah bin abdurrahman bin fadli babban malamin hadisi ne limami ne daga cikin sunna yana daga cikin waɗanda suka sanu wajen taka tsantsan da sanin ilimi ana buga misali da shi wajen zurfin hankali da basira da gujewa duniya malamin fikihu ne malamin tafsiri ne malamin kuma hadisi ne ya yi alƙalanci a garin samarkanda a inda aka ba da labari cewa kamar yadda al-khatibul bagdadi ya kawo a cikin tarihin mudatis salam cewa qadiya daya kes daya kawai yayi alƙalanci akai daga nan ya ta roƙon su don Allah ai hakuri ba zai iya ba yayi resign bai ci gaba da wannan alƙalancin ba Allah ya gafarta mishi an haife shi hijira da shekara 181 ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta da shekara 255 yara yake nan shekara 74 a duniya rahimahullah al-Imam Muslim da Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi sun fitar da hadisan shi a cikin tafansu al-Imam Nasa'i Abu Abdurrahman shi ma ya riwaya daga gare shi amma ba a cikin sunan Nasa'i ba a cikin wani littafi daban wanda ba a sunan din ba malam ce wa abu muhammadin la ya ta'awwal malam abu muhammadin darimi a iya sanin da aka mishi baya ta'awili babban malami ne baya ta'awili shekarar da aka haife shi a wannan shekarar shi kuma ibn mubarak ya rasu 171 baya murde ma'ana hadisi wa yu'minu bis sifat yayi amanna da siffofin Allah subhanahu wataala wa bil uluwi yayi kuma amanna da al ulu saukakuwar Allah fi zalikar waqt a wannan zamanin da ya rayu a lokacin da kuma bid'a tana da tagomashi akwai sarakuna da malamai da suka goyi bayanta amma da haka shi baya cikin wannan bid'a al-hafiz abu muhammad abdullah bin abdurrahman as-samarqandi ad-darin wa kitabuhu yumdiku bidhalik yace littafin sa sunan sunan din sa kenan tana nuni zuwa ga haka gashi a shekul albani yace kitabuhu ya'ani kitabahu al-ma'ruf bi sunan wa min abwabihi fi akhirih daga cikin babukan da ya bude a littafin can karshe yace babun fi sha'an sa'a wa nuzulir rabbi ta'ala babun da ke bayani akan al'amarin tashin duniya da kuma saukowa Allah subhanahu wata'ala wa babun nadri ila Allah ta'ala ne babu kuma akan babun da ke bayani akan kallon Allah ganin Allah subhanahu wataala wannan babukan suna nuni zuwa ga mai aqidar sa da kuma mai yayi imani sai malam yace Ahmad bin al-Furat ar-Razi wajen tarihin shekarar haihuwarsa yayi alamar tambaya ma'ana ba a da tabbas yaushe ne amma ya zo a cikin tafsirin siru a'lamin dubala ta al-Imam zahabi cewa an haife shi ne a bayan shekara ta ɗari da tamanin a cikin halifancin harunar Rashi, sannan yaro rasu kamar da aka faɗa a nan ɗari biyu da hamsin da takwas sunan shi a ahmad ibn al-furat bin khalid al-asbihani al-rani babban malamin ya daga cikin limaman musulunci imamun wa hujjatun min a'immatid duniya ibnu al-imam zahabi yana cewa wannan malami an kirga shi cikin manyan malamai tun yana saurayi shagi amran wanda babu gemu a jikin habarsa yana daga cikin sa'annin malamai irin su ahmad ibnu hanbal tun yana da matashi al-imam abu dawud a cikin ashabul kutubi sitta ya fitar da riwayarsa malami ne thiqatun min as-thiqat gashi nan yace wa ahmad ibn al-furat ar-razi alhafidu shahir abu mas'ud adafi ne akan waccan magana cewa ah, wa abu muhammad la yata'awal to haka kuma wa ahmad ibn al-furat ar-razi haka ahmad dan furat dan khalid al-asfahani ar-razi shi ma baya ta'awili sai kuma malam yace abu ishaq al-juzani haka al-imam abu ishaq ibrahim bin yaqub as-sa'di al-juzani wal sahibu tasarif wannan babban malami daga cikin malaman hadisi wanda yake da littafai da gaske akwai littafin shi da darbuwar ta'adi akwai kuma littafai da dama da shi wannan yana da hadisai a cikin littafin Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i Juzdan din wani gari ne a kasar Khurasan kusa da Balkh wadda aka buɗe ta aka kai musulunci cikinta karkashin jagorancin komanda Al-Aqra Ibnu ibn Habis At-Tamimi zamanin halifancin sayyidina Usmana radiyallahu anhu wannan malami sunan shi Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub As-Sa'di Al-Juzani ya rasu da shekara 250 da tara wasu kuma suka ce da shida wallahu a'lam shi ma adafi ne akan wancan magana cewa shi ma baya ta'awili baya ta'awili shi sai kuma yace wal imamul hujja abul husayn muslim bin hajjaj sahibu sahih haka kuma al'imam muslim ibn al-husayn eh, abul hajjaj muslim mai as-sahih daga sani dan uwan bukhari wanda an haifi imam muslim shekara ta 204 shekarar da al-imamu ash-shafi'i ya rasu kenan eh, haka Allah yake hikimarsa a haifi wani malami wani kuma ya rasu shi shekarar da Abu Hanifa ya rasu aka haife shi kamar da muka ji wancan shi kuma al-Imam darimi shekarar da Ibn mubarak ya rasu shi kuma aka haife shi shi kuma Shafi'i shi kuma Muslim shekarar da Shafi'i ya rasu 204 sai aka haifi Imam Muslim haka Allah yake cikin hikimarsa da tsare-tsarensa Imam Muslim sunan shi Abu Hussein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Laysaburi babban malamin nan daga cikin malamai ɗaya daga cikin sahibai sahihaini wanda littafin shi shine littafi ɗaya daga cikin littafai guda biyu mafiya inganci bayan alkur'ani muslim ibn al-hajjaj shekarar shi gaba ɗaya a duniya 57 ya rasu shekara ta 261 Allah ya gafarta mishi al-imam muslim shi ma baya ta'awili a cikin littafin sa as-sahih akwai kitabul iman wanda shine littafi na farko a cikin babi na farko a cikin littafin dauke yake da hadisai da suke bayani akan aqidu na salaf ire-iren waɗannan da muke magana akai istiwa'i daidaituwa uduwi tabbatar da kaddara da makamantansu hasari ma a tarihinsa yayi rigima da mutane waɗanda suke da matsala game da tabbatar da ire-iren waɗannan hadisan ya ki karban hadisansu ya ɓata da su waɗanda suke da mugayen aƙidu da na mu'tazila da aƙidu irin na jahmiya da makamantansu ya raunata wasunsu a cikin muƙaddimarsa ya yi magana akan aƙidunsu ya kwararo hadisai waɗanda suke mai musu da martani duk waɗannan ishara ne zuwa ga shi ma irin fassarar shi kenan Allah ubangiji ya gafarta masa sai malam yace wal qadil imam salih bin ahmad bin hanbal sai lamba ta watin 89 shine alqadi salih ibn al-imam ahmad anan ya rubuta cewa an haife shi shekara ta 201 amma abin da ya tabbata a cikin siru alamin nubala shine an haife shi ne shekara ta 203 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salihu dan ahmad dan muhammad dan hanbali malam dan malam shine babban ɗansa sare ibn ahmada ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ash-Shaybani eh wanda shine ah, Victor Abi wato babban ɗa ɗaya daga cikin ah, ah, manya-manyan malaman salaf ne shi ma ya yi alƙalanci kamar da ma da ya faɗa anan a ƙasar Asfahana Asfahana kamar da al-imamul hafidul al bagdadi ya ba labari a cikin littafin tarihu as assalam cewa lokacin da aka bashi alƙalancin ya isa garin aka bude takarda appointment din aka karanta ta gaban jama'ar gari sai fashe da kuka ya ta kuka har ya sa mutane kuka da aka ce alaga ta malamai sa kake kuka ya ce wallahi aka ce kana kuka bayan duk mutanen garin nan suna kaunar babanka suna girmama shi babanka ne Imam Ahmad yace to ai baban nawa tuna ina damar yanzu babana inda zai ji labari inda yake a lahira cewa na karɓi wannan aikin me zai saboda ya hana waɗannan ayyuka yace amma wallahi ba yadda na iya abin da ya tirsa samun wannan aiki shine bashi da ya galabance ni da kuma yawan iyalai ƴaƴa da jikoki da kanni da aka ban mushi bai da ya iya ce da haka na karɓi wannan aiki haka ya karɓi wannan aiki shekarar shi goma sha uku yana alƙalancin nan, Allah ya gafarta mishi wajen tarihin shekarar rasuwarsa nan kaulan wahidan wannan kuskure shekara ta ɗari biyu da aka rubuta kuskure ne ta yiwu ya faru ne wani uzuri da za a bayar a nan shine wannan shekarar ita ce shekarar rasuwar ƙaninsa abdullahi ɗan gidan imamu ahmad amma masadir na tarihinsa sun tabbatar da cewa ya rasu ne ƙarshen shekara ta 265 ko kuma farkon shekara ta 266 shekarar shi 63 a duniya ya rasu bisa magana mafi ta hakiki a cikin ita shekara ta 266 din cikin watan ramadana a garin Asfahana din inda yake alƙalanci kuma a can kabarin zai yake babban malami ne sa imamul bagwi su ibn abi asimin su abu eh, ibn abi hatimin da ire-iren su duka ɗaliban shi ne sun yi karatu a gunsa shi wannan mutumi mai suna salih bin ahmad ibn hanbal rahimahullahu wa rahima abahu shi ma haka yake baya ta awili ya ruwaito daga baban shi ya koyi karatuka masu yawa a gun baban nasa Allah ya gafarta musu gaba daya sai kuma ya ce wal hafiz wa akuhu al abu abdurrahman sai kuma ɗan uwansa abu abdurrahman shine abdullahi bin ahmada bin muhammad bin hanbal ke wannan shine malam ɗan malam ya fi wancan ɗin girma a ilimi domin kamar yadda ainihin wato a wannan yake fada abin da yake fada shi shi Khadim Baghdadi yake ba da labari cewa ba a san a tarihi wani mutum wanda ya karatu a gun mahaifin shi irin yawan karatun da Abdullahi ya gu babansa ba a tarihi ba a san wani mutum mai wannan falala ba bayan sauran malamai da ya tabi baban nashi ya ta sa suna bin malamai da shi da wancan Salihu din Salihu yake ba da labari ba ma malamai ba hatta mutane da aka sani masu zuhudu da masu takarantar da duniya uban yakan tura su je su zauna a wurin su dan su koyi taka tsantsan game da duniya yace amma ba mu koyi wannan ba dan hawa ta mata ta taba zuwa ta ganshi ya ci gayu tace waye wannan aka ce Salihu dan gidan Ahmad dan Ahmad tace a albasa ba ta halin ruwa ba babanka baya irin wannan gayu sai dai ya shiru kawai to gaskiya kuma ta gaya mushi to zamani ya juye shi alƙali ne dole ya ci gayu shi ko wancan kamar da makaranta a baya mun ji labarin irin zuhudinsa to abdullahi ya bi malamai ba kankani kusan duk malaman da suke a zamanin su a Bagada kuma tana tashe a matsayin cibiyar ilimi Ahmad da Abdullahi ya koyi karatu a gurin su in banda waɗanda shi da kanshi ya kyamaci hadisan su irin su Ali ibn Ja'd malamin su Bukhari saboda ya kutsa cikin mas'ala ta khalqul Qur'an sai ya kyamaci karatun sa amma babban malami ne thiqatun ne sabt fahimun haka za a biya suka tashi ce kana thiqatan sabtan fahiman yace lam yakun ahadun fi dunya arwa min abihi arwa an abihi min ba a samu wani mutum a duniya da yayi riwaya daga gun babansa irin sa ba dan musnadul imami ahmad riwaya 30 duka ya saurare shi a gun baban shi mas'ala game da tafsiri da ake danganta wa imam ahmad ibn hanbal wanda yake cewa riwaya ce guda 120 ya saurari kamar riwaya 80 a ciki sauran kuma wujada ce duk da yake al-imam az-zahabi ya yi disputing ya yi ƙoƙarin musa samuwar littafin tafsiri ga Ahmad ɗan hambali a cikin tarjumar shi wannan malami Abdullahi dan gidan imamu Ahmad idan ka je karanta a cikin shirar al-Alamin Nubala mujalladi na goma sha uku alimamu zahabi ya nuna cewa shi bai yadda Ahmad dan hambali na tafsiri ba ya kuma kawo hujjoji na ilimi da ya kare magana sa cewa mun dade muna jin labarin tafsirin Ahmad dan hambali amma babu wanda taba ganin shi Ya ce kuma irin yadda Ahmad dan hambali ya shahara yake da ɗalibai bagaran take da ɗalibai da malamai da irin shahararsa bai yiwuwa a ce yana da tafsirin da aka yi riwaya kuma a ce ya goya ba a samu labarin shi ba ya ce bayan ga na imamu tsabari tsabari bai kai girma a madan hambali a ilimi ba amma tafsirin shi ya yaɗu kwarai da gaske ya ce da haka shi yana ganin wannan labari ne kawai sannan kuma ya ce a irin sanin da ya imamu ahmad dan hambali yana tace riwayoyi ba zai kawo riwaya ashirin a cikin tafsirinsa ba don babu ita a duniya sai dai za a kawo awwan da suke basu tabbata ba Imam Zahabi yi sharhi fakara guda wajen ƙoƙarin nuna cewa shi bai yadda akwai tafsiri na Imam Ahmad dan Hanbali ba wallahu a'lam sannan bayan tafsiri aka ce kuma ya yi riwayan littafin an wal Mansukh daga baban shi ila yau da hadisi Shu'ba daga baban shi da littafin Al-Muqaddim wal Mu'akhkhir fil Qur'an da littafin almanasik akwai alkubra akwai asugura da kitabuz zuhudi littattafai da dama riwayoyi da dama to don haka ba a samu wani mutum in dai daga gun mahaifinsa ne wanda ake da labarin yana da riwaya mai tarin yawa irin wanda Abdullahi yake da ita ba shi kanshi baban yakan gaya ma abokan harka sai ce dana Abdullahi ya sha ilimi ya kushi haka yakan faɗa ya ce dana Abdullahi ya sha ilimi ya kushi kuma shine karami ba shi ne babba ba wancan ya girme shi daga shekara bakwai an haifi shi a da shekara goma amin domin shi abdullahi an haife shi shekara ta ɗari biyu da goma sha uku wancan kuma mun ji ɗari biyu da uku abdullahi ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in duk da yake malam bai ambata ba a nan a cikin watan jumadal akhira irin wannan da muke ciki ya rayu tare da baban shi shekara saba'in da bakwai kenan Allah ya fata musu gaba daya ah, mutum ne mai kula da addini malamin sunna masanin ilimi al-Imam an-Nasa'i a cikin as-Sunan din shi al-Mujtaba ya fitar da riwaya kwaya biyu rak daga Abdullahi dan gidan Imam Ahmad daga cikin duka asabul kutubus sita al-Imam an-Nasa'i ne kawai ya riwayan hadisi kwaya biyu daga wannan bijimin malami to kaga shi ya da littafi ma mai suna kitabus sunna wanda a cikin sa bayani ne akan irin waɗannan aqidu da ake kokarin tabbatarwa sannan ya ruwaito daga baban shi kitabur raddi ala jahmiya da ka shi ma la yu'awwil la yata'awwal ina fata duka adafi ne yake mana dan ah, malam bani ne ya rarraba gabobin shi da kake ganin su kaman daban-daban amma duka adafi ne akan cewa wa abu muhammadin la ya ta'awwal to haka wa ahmad ibn al-furar wa abu ishaqa ibrahim ibn yaquba wal imam al-hujjatu abu al-husaini wal qadi al-imam salih bin ahmad ibn hanbal to kuma haka wa akuhu al-hafiz abu abdurrahman Allah ya gafarta musu gaba daya wa ibn ammihima hanbal bin ishaq da kuma dan gidan babbansu cousin ɗinsu hanbal ibnu ishaq kanin mahaifin imamu ahmad kuma shine kamar a ce wasiyi guardian na imamu ahmad tunda imamu ahmad ya taso maraya to wannan kanin baban nasa shi ya rike shi to yana da ɗa mai suna hanbal wanda kuma shi ya taso tare da imamu ahmad dan hanbali imamu ahmad dan hanbali eh, ya koyar da shi tare da 'ya'yansa wanda suke da su da ƴaƴan imama wa dan Hanbal ƴaƴan wa da ƴaƴan kani ne kenan ko ibnu Hima, Hanbal bin Ishaq wanda shi ma babban malami ne ya da littafi na tarihi da ya rubuta da kuma kitabul mihan mihna amin da kitabul fitan kitabul mihna ya bada labarin wannan jarabawa ne da Ahmad dan Hanbal ya samu kanshi a ciki kamar da muka ji a baya a ya rasu shekara ta 200 saba'in da uku a lokacin yana da kusan shekara tamanin a duniya a hanbal ibn ishaq kenan alhafiz rahimahullah sai kuma wa abu umayyata at-tarsusi wannan shi kuma ɗaya daga cikin wato alhafiz abu umayya muhammad ibn Ibrahim at-tarsusi sahibul musnad muhammad ibn ibrahim ibn muslim al-baghdadi at-tarsusi mutumin garin tarsus ta cikin ƙasar iran ta yanzu kenan shi wannan ya da riwaya a cikin tirmidhi da nasa'i mu kiyaye tirmidhi da nasa'i sun fitar da hadisansa wanda an haife shi hijira da shekara 180 ya rasu hijira da shekara 273 ma'ana ya ya rayu kenan shekara 93 a duniya rahimahullah sai malam yace baqi ibn makhlad wal hafiz shaykh al-andalusi baqi ibn makhlad al-qurtubi musannifu al-muslim sai kuma baqiyu dan makhlad wanda an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 181 ya rasu da shekara 276 ya rayu kenan shekara 95 a duniya ya rasu a cikin watan Ramadana na wannan shekara Allah ya gafarta mishi baqiyu ibn Mahlad bin yazid al-qurtubi wani malami ne daga cikin ajibud dahab bawan Allah ne babban malami ne amintacce mujtahidi daga cikin bayin Allah masu bauta wanda yake ba a ga irinsa ba a zamanin shi mujtahidi ne tsal baya bada fatawa sai da hadisi baya jiran ra'ayin kowa zahabi yake cewa ya cika kasar mala'al andalus hadithan wa sunnatan ya cika andalus da hadisi mutum ne kuma ga tsimbin ilimi ga tawalu yana zuwa gaida mara lafiya da jana'iza ya ci abinci da talakawa ba da girman kai irin wanda ake tunanin manya da shi sannan ya shiga cikin wata musiba ta jarabawa da ya samu kanshi a ciki sakamakon malamai musamman na mazahib yan malikiya wanda suka kulla mai kutun gwila a gurin al'amiru muhammad ibn abdurrahman al-marwani lokacin da ya shigo kasar andalus ya zo da da ba taɓa jin labarin su ba su musannaf na ibn abi shayba musannaf abdurrazzaq littafin kaza da kaza da kaza da tafan hadisi kala daban-daban yanzu ina karantar da su sai aka ce ya kawo bata ai zindiki ne ai mulhidi ne suka tattara abin nan korafi rubutacce zuwa ga sarkin garin a lokacin aka kira shi wani da littafan sarkin ya ansa da kan shi malami ne ba zahiri ba ne da aka baya jira wani ya ne shi ya amsa ya kwanaki yana karanta littafin da kanshi da ya gama karantawa ya ba ma'aikatan lamurarin gidan shi cikin kuma mana littafin nan bai yiwa a ci ba mu da su ya kira malamin ya ce ka je ka tawar kata da da abin da ka sani babu wanda ya taba ka sai ake so shugabanni su zama suna da ilimi da bai da ilimi shi kenan sai su cuci mutane gaba daya su ci al'umma da shi da wani malami mai suna eh, Muhammad ibn Wabbah wanda shi ma malamin hadisi ne kamar da Ibn Bakshwal ya ambata a cikin tarihinsa da shi da alimamu zahabi cewa ba sa ga maciji da juna sun rayu lokaci guda dukan sun je kasar gabas sun yi karatu sun dawo amma kuma da suka dawo ba sa shi har zama abin ya yana su zuwa ɗaliban su ɗaliban wannan ba sa ganin wancan da mutunci yadda dai kasan malamai sun zabu Allah ya tsare akwai kissa da alimamu zahabi ya bada labari ita ma ibnu bakshwal ya kawo ta a cikin tarihinsa kisa ce shahararriya amma limamu zahabi ya yi inkarin ta saboda lokacin ma da bakiyu ya shiga kasar bagadaga imamu ahmad dan hanbali ya ma daina ba da hadisi ya tsufa kisar cewa ya taho da kafatin daga andalus bai hau abin hawa ba ya zo har kasar bagadaga yana zuwa shi bakiyu sai tarar an sa wa imamu ahmad dan hanbali takunkumin hana shi zama da mutane an hana shi ba da hadisi an sa shi cikin house arrest shi kuma abin da ya kawo shi kenan daga kasar andalus ya koyi karatu a gun amur dan hanbali ya ta yawo yana tambaya har ya samu gidan da ya je sallama amur dan hanbali ya fito ya ce mishi ni ne wani dan wani na zo ne musamman alaga ta malam dangarin ka gashi kuma na zo da an ce ana cikin wannan fitina ya ce to ka dai ga abin da ya faru amma tun daga nesa ka zo zan maka wata alfarma kullum ka dinga zuwa gidana kamar almajiri mai bara idan ka zo ka kwankwasa ka faɗi sunan ka zan buɗe wa ka shiga ciki sai mu kulle in baka hadisi gwargwaron hali haka suka yi yi wajen wata shida yana ba shi hadisi ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku daga baya aka samu ɗauke wannan mihinar bayan mutuwan halifan da ya same wani takunkumi Muhammad Ahmad Ahmad ya fito majalisi ya zauna yana ganin baki da makhlal sai ya jawo shi je lokacin bana kusa da ni yace wannan shine ɗalibin ilimi na hakika yana ba mutane labarin aka ce har ma ya taɓa zuwa ya gaishe shi a masaukinsa inda yake kamar ka ce hotel ne inda yake zaune yana biyan haya ko gidan haya ko makamancinsa almamu zabi ce wannan wannan kissa munkara ce saboda isowar baki dan makhlad ba gadaza sai lokacin mihinar ta riga ta ɗauke. amma hanbali ya daina bada hadisi ya dina riwaya hadisi sai dai fatawa ko kuma tattaunawa ko wani abu makamancin haka wallahu ta'ala amma dai kissa ce shahararriya kwarai da gaske a cikin tarihinsa tana na a cikin tafin ala alamin dubara da kuma wancan littafi na ibnu bakshwa wallahu alam baki dan makhalar yana da musnad da kuma tafsiri musnad dinsa yana daga cikin masanidu mafiya girma yanzu a duniya wanda wajen mujalladi ɗari ne har ba ta buga shi ba idan an buga shi ana tsammanin zai kai kamar mujalladi dari sai malai ya ce wa shekul malikiyati al'imamu imam Isma'il ibn Ishaq al-Azdi al al-Qadi sai kuma babban malamin malikiya wanda shine al-imam Isma'il al-Qadi Isma'il ibn Hammad bin Isma'il bin Ishaq bin Isma'il ibn Hammad bin Zaid jikan malam Hammad dan Zaid ne al-Basri din babban malamin hadisi da ya gabata a can baya wannan malami ne da aka haife shi da shekara tara. ya rasu 282 ya shekara 83 kenan a duniya Allah ya gafarta mishi babban malami ne ya raya mazhabin maliki a kasar Bagadaza ya yada ta kware da gaske shekarar 22 yana alƙalanci a garin Bagadaza ya mutu mutuwa ta fuji'a haka a cikin watan Zulhijja ta wannan shekara Allah ubangiji ya gafarta masa shi ma baya ta'awili duka waɗannan da ya yanzu adafi ne akan waccan magana ta farko ina fata muna ganewa والحافظ يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي sai كما يعقوب الفسوي fasawi wanda an haifi malam yaqub ne a hijira da shekara 190 ko kusa da ita sannan ya rasu a watan jumada al-ula shekara ta 279 kenan ya rayu shekara 94 a duniya sorry a shekara ta 277 ko ya rasu 277 eh, ah, yaqub ibn sufyan ibn juwan al-farisi al-fasawi sunan garin su kenan fasa kuma da ake cewa nasa an-nasawi ko nasayi shi kuma fasa al-fasawi haka ake nasaba littafin shararre ne shine al-ma'rifatu wat-tarikh littafi ne shararre daga littafin tarihin musulunci masu kima kwarai da gaske an buga shi sanan littafi babban malami ne yana da hadisi a cikin zabun tirmidhi da nasa'i sikatun ne min sikat malami ne amintacce daga cikin malamai ibnu abi dawuda da ibnu khuzaima da abu awana duka sun yi riwaya daga gare shi ya zo a cikin tarihin sa kamar da imamu zahabi ya ambata cewa yana matashi yana cikin koyon karatu ya wayi gari wata rana kawai ya makance baya gari ya dinga kuka ya dinga kuka ya kwanta bacci sai mafarkin ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce mishi kai kuwa kukan me kake ta yi ne ya ce ya manzan Allah ina kuka ne saboda na rasa idan da zan kalla hadisan ka ce to ka je ba komai Allah zai baka zai baka sun manzan Allah ya bashi wata addu'a ko ya mishi wani tofi a wata riwaya da yawa ya gari kawai sai ya warke wannan ta abu ne a cikin tarihin sa kamar yadda malaman tarihi suka ambata Imam Zahabi ya ba da labari a cikin littafin Siru ala bin Nubala a tarihin Islam na shi duka ya ba da wannan labari wallahu ta'ala a'ala shi ma dai har ila yau wa Abu Yaquba al Hafiz Yaqub bin Sufyan sai ka ce shi ma la ya ta'awwal shi ma baya ta'awuli duk waɗannan jama'a malaman musulunci ne na zamanin zamanin da da can shi saka kaga ake ambatan tarihin haihuwarsu da rasuwarsu don ka san ba malamai ne na yau ba har yanzu a cikin su babu wanda bai gaza shekara 1200 da rasuwa ba bai wuce a shekara shekara 1200 da rasuwa ba Allah ya gafarta musu gaba da su wal hafiz Abu Bakr Ahmad bin Abi Khaythama sai kuma al hafiz Abu Bakar ibn Abi Khaythama shi ma wannan wani malami ne dan malami baban shi shine Zuhair ibn harbin bin ah, ah, ah, an-nasai buhair bin harbin malamin su bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da ibnu maza a cikin ashabul kutubu sita tirmidhi ne kawai bai yi riwaya daga baban shi ba shine abu haithama din zuhair ibn Harbin, malamin su bukhari ne shi kuma wannan dan shine abubakar ibn abi haithama eh zahabi yace wa huwa awsa'u da'iratan min abi dan ilimin sama yafi na baban fadi babban malami kuma shi ma ɗan yana da ɗa malami ma'ana ɗan malam jikan malam kenan shi kuma sunan shi Muhammad bin Abubakar bin Zuhair bin Harbin wanda ya rasu hijira da shekara 297 babban malami ne a da ya rasu shekarar shi kusan 70 duka tarihin sunana cikin sirru alamin nubala da littafin al-Imam zahabi ɗayan shine Tazkiratul Huffaz Allah ya gafarta musu gaba su wannan gidan malamai ne kenan zuhairu dan harb ya haifi malami shine ahmad dan zuhairu shi ma haifi da malami shi ma shi kuma ya mai suna muhammad da haka muhammad ibn ahmad ibn zuhair shi wannan da muke magana ana ana mishi alkunya da abubakar akan ci mishi ibn abi khaythama shi ma yana da littafi na tarihu ibn abi khaythama babban littafi ne cikin dafa musulunci shi ma baya ta'awi an haifi malam ibn abi khaythama a shekara ta ɗari da tamanin da biyar bayan hijira sannan ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya shekara kenan casa'in da hudu a duniya Allah ya gafarta mishi wa Abu Zur'ata ad-Dimashqi da kuma Abu Zur'ata ad-Dimashqi wanda ya rasu da shekara ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya shi ma baya ta'awili wa ibn Nasr al-Marwazi sannan sai kuma malam yace wal Imam Muhammad bin نصر المروزي محمد muhammad ibn ابن ibn hajjaj وند شي wanda shi ma ya سمرقند na شي samarqanda asalin shi mutumin marwan amma ya rayu a kasar naisabur kuma ya taba cirani a kasar samarqanda an haife shi hijira shekara 202 ya rasu 294 kenan ya rayu shekara 92 a duniya ya rasu a cikin watan muharram bayan mutuwan al-Imam Salih Jazara da mako guda kamar yadda al-Imam Zahabi ya ambata babban malami ne daga cikin malamai mustahidai wanda kamar yadda Zahabi yake ambata yace qalla an tara al-uyunu bislam kadan ne ido ta taba ganin irin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi al-Imam Ibn Hazm ya yaba mushi ya yaba mushi kwarai daga gaskiya tarihin da ya masa ya kasance malami ne kuma dan kasuwa yana da kasuwanci a ƙasar samarkanda wanda suke mudaraba shi ya saka jari su kuma masu zama a shagon sun saka iliminsu da lokacinsu da haka baya aikin komai banda karantarwa yana rayuwa ne ƙarƙashin abin da yake samu na wannan riba da ake rabawa ana ba shi tsawon rayuwar shi da ya samarkanda kuma malami ne da ake ba da labarin shi wajen abin nan wato ya iya sallah ya da littafi mai suna ta'azimu qadr sala littafin ta'azimu qadr sala juz'i ne da littafin juz'u raf'il yadayn fi sala an ba da labarin cewa yana yin sallah wata ranar rina ta taba harban shi har jini ya zuba amma bai motsa ba rina ta harbe shi har jini ya zuba a harbin amma bai motsa ba saboda saboda girma aikin da yake shi ta littafin da ya rubuta din ba wai ya rubuta ne kawai ba shi ma yana aiki da littafin zafin ta'azimu qadr sala riwayoyi ne akan falalar sallah da darajar ta da yadda ake kusuri a cikin ta shi ma akwai labarin da al zahabi ya bayar wa min qablihi abin nan alhakim a cikin tarihu Naisabur cewa da wannan malamin yana kyamar al-Imam Shafi'i baya son Shafi'i yana mishi naqadi sosai Allah ya ranna waje da suke mara surutu to wata sai ya je aikin hajji ne ma yana kwanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farki sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi eh, ya tambayi manzo Allah ya ce ya manzo Allah da tafan shafi'i na karanta ra'ayin da ke ciki sai manzo Allah ya bata rai ya ce da tafan shafi'i kake ce ma ra'ayi da tafan da ke kare ka su kake kira da suna ra'ayi daga nan shine sai ya dawo daga wannan tunani sai kuma ya koyi karatu a wurin ɗaliban imamu shafi'i da ɗaliban ɗalibansa waɗanda suke da littattafan da imamu shafi'i din ya bari haka malaman tarihi suka ba da wannan labari game da shi babban malami ne shi ma daga cikin manyan manyan malaman sunna shi ma baya ta'awili yana tabbatar da sifat duk waɗannan adafi ne kamar da muka ambata akan wancan ainihin wato zance da ya ambata tun farko wallahu a'lam sai malam ya ce ibn qutayba sai kuma ibn qutayba ta dinawari ke al-imamu dhul funun malami mai masanin fannoni daban-daban al-imamu ibn qutayba an haife shi jira da shekara 213 ya rasu jira da shekara 276 shekara shi 63 kenan a duniya yayi mutuwar fuji'an wato yana zaune ne kamar da aka bada labari lafiyar shi lau a cikin watan Rajab na wannan shekara sai aka kawo mishi wani kamar a ce kwado haka ko wani haɗi irin da ake haɗa abinci kala daban-daban a wuri guda an kwaɗa shi yana cin wannan abincin cikin shi ya kulle ya dinga abin nan rawar sanyi yana yana kyarkyarwa yana iyo to dai wannan daren haka ya kwana baya cikin hayyacinsa aka ce kwana ya yana kalmar shahada kafin ya cika da asuba ina ka kiyaye cin duk abin da ka gani kai ne ciye-ciyen banza da wofi mutane sai ka ci abin da zai halaka musamman yanzu da muke rayuwa dinnan komai ka gani ka ce sai ka ce sai ka ce tinkiya Allah ya tsare babban malami ne sunan shi kenan Abu Muhammad Abdullahi bin Muslim bin Qutaybah ad-Dinawi sahibu tasanif shahira babban malami mai littafai dinnan da yawa littafan shi suna da yawa akwai garibul Qur'an akwai garibul hadith akwai kitabul ma'arif akwai eh, tawil mushkilul Qur'an tawil mushkilul hadith akwai adabul katib akwai uyunul akhbar akwai tawaqatu shu'ara shu'ara sannan ashiru wa shu'ara amin sannan akwai kuma littafin a'lamun nubuwa kitabur ru'ya kitabur raddi ala man yaqul bi khalqil qur'an adabul qada'i ga sunan da dama shi ma yayi alƙalanci a garin dinawar din babban malami ne masanin arabiya duk da ilimin shi da yawan fahimtar sa wannan malamin aka ce baya yadda ya fasara alkur'ani da ra'ayinsa aka tabe shi fasara alkur'ani sai dai yana da wani hadisi ko wata waka da zai amfane ta fassara wannan kalma in ba ka ba sai ce ban sani wani mutum da ne aka yi malamai jama'a wanda suka san muhimmancin ilimi mai kai ga mutum ya ce to ina dai ganin da dai ban dai sani ba a ganin fakar zane kawai ko kuma yanzu yanzu nan ya saka ya tambayi ustazu google abinda google ya gaya mai kawai shi kenan Allah ka tsare mu to an zaba shi mai suna ta'awilu mukhtalaful hadith littafi ne sananne a ciki yake cewa na na naqulu fi qaulillahi ta'ala mu idan muna magana game da faɗin Allah da yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u mun go fassara wannan ayar ga abin da muke cewa innahu ma'ahu cewa Allah da ya ce babu wasu mutum uku da za su zauna suna gani face Allah na tare da su ga fasar malaman da ya ce Allah na tare da su innahu ma'ahum ya alamu mahum alaihi Allah ya san abin da suke ciki ne kama ta kudur lirrajuli wajjatahu ila baladin kamar yadda zaka ce mutumin da idan ka aike shi wani gari shasi'in mai nisa ka ce mushi ihzar taqsira ka kiyaye gazawa fa inni ma aka ina tare da kai yuridu turidu eh, yuridu annahu la yakhfa alayya taqsiruka kana nufin abinda zaka yi na gazawa ba zai buya gare ni ba zan bincika wa kaifa yasuqu li adin an yaqula to ya ma za a yi wani ya ce inna allaha subhanahu bi kulli makanin ala al-hulul fihi ma qawli ka ce wai Allah yana kowane waje yanda yanda rika take faɗa nan da yan malikiya da sauransu amin da yan asha'ira ba malikiya ba da asha'ira suke faɗa cewa Allah yana ko ina ga sunan dibga dibgan malamai suke waɗannan maganganu ya za su faɗa haka bayan kuma Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi Allah ubangiji ya daidaita ne akan al'arshi. Kuma a kauli da kuma faɗin Allah da yake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyib zuwa ga Allah zance mai daɗi yake hauhawa kaifa yas'adu ilaihi shay'un huwa ma'ahu ya za a yi wani abu ya tashi zuwa ga inda Allah yake idan sa tare da Allah idan Allah yana ko ina ba bukata a kai mishi can sama inda yake kenan wa kaifa ta'rudu al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi wa hiya ma'ahu ya za a yi mala'iku da da ar-ruhu mala'ika jibril su koma zuwa ga Allah idan idan Allah ya tare da su an qala ibnu kutayba yace walau anna ha'ula'i rada'u ila fitratihim da masu irin wannan muguwar magana za su koma zuwa ga ɗabi'ar da Allah ya halice su kai, kuma rukibat alaihi azawatuhum da kuma yadda Allah ya kera jukkunan fi ma'arifatil khaliq wajen ɗan adam Allah ya ya kimsa mishi ɗabi'ar sanin cewa akwai mahalici Da alimu anna Allah azza wa jalla huwa ali da sun gane cewa Allah shine madaukaki wa Aala ala shine mafi daukaka wa anna aidi turfa'u bid-du'a ilayhi kuma cewa ana daga hannaye zuwa ga sama ne dan a roki Allah wal umamu kulluha ajamuha wa arabuha taqulu al'ummomin duniya gaba ɗayan da larabawa da gwarawa dukkanin su suna cewa inna Allah fis samai cewa Allah a sama yake ma turikat ala tatriha matukar an kyale wannan al'umma akan ɗabi'a ta ba a samu wasu malamai 'yan bid'a sun gurɓata wa mutanen ɗabi'a ma'ana inda mutum yana akan halin da Allah ya halice shi ko da yaro ne kankani in ka tabe shi na Allah yake ce yana sama in ka ji mutum na canza wannan to an samu malamin bid'a ne sun damke kwakwalen su sun canza musu tunani Allah ka dauke wa fil injili dama wannan malamin masanin da tattafan dare shi ibnu kutaiba ya karanta su sai ce a cikin linjila wato bible kenan annal masiha alaihi salam qala lil hawariyina annabi isa alaihi salam yace da hawariyawa in antum ghafartum linnati idan kun yafe wa mutane laifin da suka musu fa inna abakumul ladhi fis sama'i yaghfiru lakum zulmakum ku wanda yake sama zai gafarta muku zunubanku umburu ila tsayi ku kalli tsuntsu mara fa hunna la yazra'na wa la yahsudna tsuntsaye ba sa noma kuma ba sa girbi wa abukum alladhi fis samai huwa yarzuquhunna Allah ubangijin ku dake sama shi ne yake azurta tsuntsaye wa mislu hadha fi shawahidi kathir irin wannan yana nan da yawa a cikin abin da ake iya gani to wannan kalmar da ya amfani da fa inna abakum da kuma wa abukum alladhi fis samai sai zahabi maza ya ce qultu qawluhu abukum cewa da ya ubanku kaga kaman irin aqidar kirista ko ta cewa Allah uba yace kanat hadhihi kalima kalimatu musta'malatan fi ibadati Isa wal hawariyin wannan kalma ta kiran Allah da suna uba haka ta zo a cikin injila ana amfani da ita a cikin lafuzzan annabi Isa da hawariyawa wato kamar yadda injilar ta zo mutane bayan an za ta ke wa fil ma'idati a cikin alqur'ani a suratul maida fadin Allah wa qalatil yahudu wan nasara nahnu ullahi wa ahibba'u da yahudu da nasara suka ce mu dinnan su wai sune ƴaƴayen Allah kuma masoyan Allah to Allah da yake baya shiru akan al kamar da yake dabi'a alkur'ani sai Allah ya ce qul falima yu'adhibukum kum dhunubikum to idan ku yayan Allah ne ko masoyan Allah ne me yasa Allah zai muku azaba da zanubanku bal antum basharun mimman khalaq ƙarya kuke bayan Allah bane ku dai bayi ne daga cikin halittu mutane da Allah ya halatta kaida Allah kuma shine yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli wa ilayhi al-masir ko wallahi wallahi mulku samawati wal ard wa bainahuma wa ilayhi al-masir haka Allah ya faɗa a cewa bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u lillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma wa ilayhi al-masir ku mutane ne kawai kamar sauran mutanen da Allah ya halitta Allah ya ga dama yayi azaba in ya ga dama yayi gafara duk abin da ke sama da ƙasa da tsakankanin su bayan Allah ne kuma komai zuwa ga Allah zai koma kaga Allah ya kare ta cewa da suke 'Yan Allah ne kenan ko to da ka bi halarta musulmi ya shi wancan kalma ba kenan gayatul amr a ce to ta zo ne a cikin at-taura bisa surar bata at-taura da injila da suka yi daga baya ko kuma a ce in ma ya tabbata to a yaran su na da can ana iya fadan a ce a uba ne da nufin mai gida ko mun gane kamar da Bahaushe dan ya ce uba yana zuwa da manaka idan aka ce uban tafiya ma'ana jagoran tafiya ubangiji ma'ana mahalicci uban gayya ma'ana jagoran gayya haka akan ce wani uban gidana ne ma'ana ogana ne a wurin aiki ko sana'a ko ko aikin gwamnati ko makamancin haka ko mun gane to wannan lafazin na uba a irin haka sai da dauke shi da wannan ma'anar amma tunda qur'ani ya kore shi to ba sunan Allah bane kuma Allah ba uban kowa bane lam yalid wa lam yulad Kisa da suka ce Allah ya tabbatar da kafirci a kansu wa yahudu uzairu ibn Allah wa qalatul nasara al-masih bin Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl sai Allah ya tsine musu ko shi qatalahum Allah annabi wani irin karya take kirkira suna faɗawa wa Allah wannan zancen da Allah ya bada labari a cikin ma'ida na yadda suke cika baki ya zo da yawa cikin alkur'ani Allah ya mai musu da martani suna cika baki suna nuna su ne isassu su ne ‘yan gatan Allah su ne waɗanda Allah yake yi da su a ah, alamtar ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha Allah ya ce ka ganin waɗanda suke zuga kansu suna suna wa kansu tazkiya suna cewa su ne na kusa da Allah a ah, Allah ne yake yake yabo yake tazkiya ga wanda ya ga dama haka Allah yake cewa wani zai zalika bi annahum qalu lan ta masana naru illa ayyaman ma'adudat suka ce wai Allah ya musu alƙawari ta bakin annabi Sulaiman dan Dawuda cewa ba za su shiga wuta ba sai ƴan kwanaki ƙanana kaɗan wanda zunubin da za su yi a duniyar nan su Yahudu musamman idan an je lahira Allah tunda shine sune ahibba'u abna'uhu ahibba'u to zai musu dan horo ne kankani haka irin wanda zaka yi ma yaro wanda kake so ya dan yi abu kadan dan koshe shi ko kadan dungure shi shine dan ta masa nan naru illa ayyaman ma'adudat wa gharrahum fi dinillahi fi dinihim ko ba kanu yafsun abinda suka shiga cikin dimuwa suka shiga cikin suka zama gururi shine suka zama over confidence wato suka suka zama sun natsu sun samu wato natsuwar cewa ba su da matsala to da zaran ku ka samu natsuwa cewa baka da matsala ga al'amarin Allah to ka shiga matsala ta farko ke. ina ba ta mun gane wannan haka Allah yake cewa suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai in ba yahude ne ko nasara haka suka cika wannan bakin Allah bai musu da martani da kuma cewa su sai Allah ya bar labari ke cewa kul in kanatil darul akhirah inda in kana lakum ad al akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas al maut in dai da gaske ne wai gidan lahira aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran mutane to ku fatan mutuwa wala yatamannu abada da dai ba za su fatan mutuwa ba kasa kasabat aidi saboda sun san irin bakin aikin da suka yi tun daga kan kashe annabawa da kafirci da zalunci da cutar da al'umma da bautan gumaka da shirka da kawo barna a bayan ƙasa da aka sanya hudu shi da haka Allah ya ce walan ya tamannahu abadan da dai iya wannan rayuwa ta duniya ba yahudi bai taɓa fatan mutuwa ba za ka za ga sun fi kowa ƙoƙarin ya za a yi kada mutuwa ta riske su har yanzu da muke magana sun fi kowa wannan tunanin a gyara komai na rayuwa a gyara abinci da tattalin arziki da zamantakewa da zaman lafiya da yaƙi da tsaro da ilimi da bincike da leƙen asiri duk wani ana yi ne don ga mutu ha kai gama suna bincike akan ya za a yi a hana jiki tsufa saboda a cikin bincike da aka yi na na genetics cewa duk jiki da halitta da aka haɗa su da da kwayoyin halitta da kuke ci musu mala ƙwayoyin halitta chromosomes ko duk wata ƙwaya halitta da aka haɗa ta daga irin wannan abin da ke haihuwa ta hanyar jima'i ko ta hanyar halitta ta ɗa abubuwa masu biological abubuwa ko to da zarar an halicce shi rayuwar shi tana fara countdown ne ko mun gari wanda kuma Qur'ani ya tabbatar da haka da zarar an halicce abu an gama halitta shi to yana fara tafiya ne kamar yadda san ka sa agogo ne a stopwatch yana yana yana raguwa ne yana raguwa har ya kai zuwa ƙarshe kwaya halitta dan adam kullun tana zagonyewa ne tana ƙara kusantar da shi zuwa ga mutuwa da sauran halittu wannan ko ka ko ka zuwa kai kawai dai zaka iya tabbas zaka iya sai jikinka daga zagonyewa lokaci guda ta hanyar lifestyle kamar da Qur'ani yake cewa wakulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku yi barna idan kai israfi a wajen ci da sha to ku za ka ga israfi wajen lalacewa jikinka ka kai ta ci kai ta ci kana ta sha ko da wanda ya halarta da wanda bai halatta ba ka ci da yawa ka sha da yawa to kana takura wa jikinka yana tsufa da wuri ko kuma wasu gaɓoɓi suna tsufa fiye da wasu gaɓoɓi da wuri musamman gaɓoɓin da suke da alaƙa da sarrafa abinci da nikashi da caccanza mishi yanayi zuwa jini da da da kitse da kashi da sauransu irin su hanta da koda da wane za su tsufa da wuri sai ka mutu da wuri ko mun gane wannan yana iya maka mutu da wuri to sai suka yi tunanin yanzu ya za su yi su hana mutane tsufa suna nan sa ta bincike akan haka a ƙirƙiro magunguna a ƙirƙiro tsarin rayuwa a ce a yi gymnasium a hana cin kaza kar ka ci kaza duwai saboda in dai baka tsufa ba dama asali mutuwar ɗabi'a sai ka tsufa kake yin ta duk mutuwar da ba tsufa ba to ta saba wa ɗabi'a ne an samu wani tsautsayi ne amma asali ya kamata jikinka ya tsufa ne sannan sai ya mutu to tunda dai sai an tsufa ake mutuwa suna nan suna da bincike yanzu mai yawa da ake a ƙarshen turawa akan ashekuka akan tsufa yadda za a magance ta a hana mutane tsufa a hana fata lalacewa a hana ido a hana kwakwalwa a hana komai ina ba za su iya ba kai akwai ma wani wanda ya suka yi wani bincike a wata jami'a don su gano yadda za a hana wai jikin shi kanshi abin da din genetic din a hana su lalacewa da ta kai su zuwa ga halaka din duk wannan kokarin walan yatamannahu abadan qur'ani ya faɗi wannan ba za su taɓa fatan mutuwa ba amma kaga mu ko sai ga mutum ya ce to Allah Allah ba ya kashe da huta kawai wani in yaji talauci ma ka rike talauci kawai wannan da za ka iya jajircewa kai maganin shi sai kawai mutum ya ce shi idan ma ya mutu ya huta kai talauci ma wani ma budurwa ya ma aka hana shi sai ce gare mu. a irin wannan samarin marasa tunani ga sunan da yan mata dan an hana shi kawai ko ana ta aure wani ce wallahi shi gara mai mutu ya huta bai wuri bai taɓa wannan ba ko da wasa ko mun gane saboda san rayuwa da take da shi dan ba su shirya wa lahira ba Allah ya tsare mu to ba dai tafsiri ake bar mu kuma kan darasin mu yake cewa A wal ubuwatu wal bunuwa fi qawlihim lan yakunu yuriduna bi hal uh, wuladatu aslan wuladatu a lafazin abu da ibnu a cikin wannan lafazin nasu idan suna magana game da Allah ba suna nufin haihuwa irin yadda ake tunani bane bal ya'nauna bihi yuhibbuhum wa yurabbihim wa yar'afu bihim suna nufin ne Allah yana kaunar su yana tarbiyyar su yana musu tausayin su wa hadhihi kalima lam tusta'mal fi lugati hadhihi al-umma wannan kalmar a harshen mu musulmai larabci to ba amfani da shi da wannan lafazin ba wala yanbaghi al-ana itlaquha kuma sam bai halatta yanzu musulmi ya kira Allah da suna uba ba fa innaha qad dan an kaurace mata bal wa nazala nassu kitabina bi dhammiha qur'ani ya sauka yayi Allah wadare da ita haisu yaqulu da Allah yake cewa wa qalatin nasara al-masih zalika qauluhum bi afwahi al-aya kamar da muka ji ko fa in sahha anna isa alaihi salam nataka biha in ma ya tabbata isa alaihi annabin Allah ya faɗi wannan kalma falaha mahmalun ghairu ghairi ma zamma Allah ta'ala to sai a bata wata ma'ana sabanin abinda zai zama abinda Allah ya zarga fa ammal yawm fala nuqirru ahadan ala itlaqi yace amma yanzu kam a wannan rayuwar ba za a taba yadda wani ya faɗe ta a ce kuma ya faɗi daidai ba wallahu a'lam Allah ya fi sani daidai kaji hakikin malaman salaf su su sal imam zahabi wadanda ilimi ya riga ya ishe su jama'a Allah ya gafarta musu al-imam zahabi yace cewa mata ibn qutaybata sanata 76 wa 100 al-imam al-hafiz ibn qutaybata ad-dinawi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na da shekara 276 a lokacin kamar yadda muka ji shekarar sa 63 a duniya wannan zance na cikin littafin shi mai suna mukhtalafu ta'wilun mukhtalaf al daga shafi na 344 zuwa 347 Allah ya gafarta musu za mu saurara anan saboda lokaci sai Allah ya mu darasi na gaba sai mu tashi a inda ya tashi akan tarjama ta 100 ita ce tarjama ibnu Abi Asim shi ma wani malami jikan malami kenan malam ibnu abi asim rahimahullahu wa rahima jaddahu shine abahak bin makhlad abu asim an-nabi muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam